Aliusualu wa sallama alayhi wa rasulillah nabiyuna muhammadin wa cala'a alihi waqtabibihi wa munwala amma ba'ad a yau ranar Litinin ishirin ga watan rabi'us a sani hala ɗariya kuma yau sha ga watan goma sha shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu miladiya a wannan masallacin maza da ke unguwar. kofar ruwa layin da ke kallon rukunin kasuwannin ɗantata kusa da barikin sojoji na bokabu a cikin birnin kanan najeriya muke ɗorawa daga inda muka tsaya a karatunmu na kitabul i'tisam bil kitabi was sunna daga cikin sahihul bukhari wanda mun kammala babi na biyu mun shiga babi na uku babu ma yukrahu min kasarati su'ali wa man takallafa ma la ya'nihi wa qawluhu ta'ala ya la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum mun yi tarjama babu a satin da ya wuce babin da yake magana akan irin abubuwan da shari'a ba ta so sai a kawo min tafsiriya ce don ta fassara maka suwaye abubuwan kamar yawan tambaya musamman tambaya ta abin da ba zai amfani mutum ba kwakwa tambayar kwakwa da kuma wa man takallafa ma la ya'nihi da kuma wanda ya dora wa kansa cewa dole sai ya zaƙulo abin ba ruwansa bai dame shi ba abu ne da ba inda bai san in bai ma wani matsa ba ba zai cuti don rashin sanin abin ba قال الإمام وقوله تعالى لكم فإن الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وبنجزي يتي يا kuka yi إيماني kada ku dinga tambayar abubuwan da in aka bayyana muku su wannan wayannan bayanan za su faɗanta muku rai to al'aya aya tana cikin suratul ma'ida aya ta 101 ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum 'afa Allahu 'anha wallahu ghafurun halim qad sa'ala qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون تو إمام البخاري سيفارة قال الشين حديثي ندبو بقي دريبيو دا تمانين دا ترى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد آه، المقري عفوا با المقري با المقري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما وجرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته an karɓo daga sa'adu bin abi waqas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa inna inna a'zama almuslimina jurman haqiqa wanda yafi kowa laifi a cikin musulmai a da'iran musulmai musulman da yafi kowa laifi to shine man sa'ala an shay'in lam yuharram wanda ije ya tambayi wani abu ya tambayi maza Allah sassalama ya rasu to abu za fa dole wai shi ma ba kyauyinsa ko ya rasu abu kaza shi ma wajibi ne sai an yi fa min ajali mas'alatihi sai aka haramta wannan abin saboda wannan tambayar da shi wannan mutumin yi to anan Inna أعظم المسلمين na الجرم دا الجرم da aljurmu ne guda uku ko mu wannan kalmar tana da musallasa ce musallasa ce tana cikin almusallasat almusallasat kuma sune kalmomi guda uku masu waɗanda suke da ko kuma kalma ce guda ɗaya wacce take da yanayin furtawa guda uku don haka kamar da kuturub yana da musallas akwai kuma nazam na musallas na kuturub sannan ibn malik ma yana da nasa al'ilam ɗin shi ma wanda ake ce masa musallasat ko musallas na ibn malik to kalmar aljirmu idan aka yi mata kisra to ta zama nauyi kenan aljirmu kuma idan aka yi mata rufu'a to kuma ta zama laifi da kuskure mm, wato fi'ilinta shi ne ajirama yujirimu ijiraman, fahuwa mujirim amma aljarmu kuwa shi duk da yake da abin da yake da yake da iyaka kuma yake da nauyi kuma yake da jiki zawa'un na abubuwa masu rai a ne a physics da a ce akwai mata to da abin da ke solid shine jirin daga shi ne aka samu al'ajiramul falakiya sannan a da larabci kuma an ce jarama bi ma'ana kataba jarama li ahli kasaba li ahalihi jarama shai'a bi ma'ana qata'ahu jarama an-nakhla bi ma'ana jana samaran nakhl ajrama yujrimu jarimatan jurman ala wazani azlama zulman ajrama jurman to kaga wannan da yace inna inna a'zama a'zama almuslimina jurman haqiqa wanda yafi kowa laifi a cikin musulmai al-imam at-tibi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan ba ana nufin duka musulmai in an tara su wanda ya haka ya fi laifi ba a akwai dalalatu mubalaga shine shi kamar ibn hajar ya naqaltu an an tsibi cewa fihi min al mubalaghati annahu ja'alahu aziman ya sanya kasan ya zama shine laifi ne babba liyadulla ala annahu nafsuhu jurm to da yace kuma inna Musulmi na jurman ai kun ga bayan nan akwai sata mutum ya je sace wa musulmai kayansu, su ko ya musu fashi ko ya kashe su kaga wannan yana da laifin da yafi wancan amma mun yarda saboda shari'a ce ta tabbatar da haka wannan kuma sai zama ciki kun san in balarabe ya magana to yana duba da suwa yake magana kamar yanzu in yana magana da masu hankali to ya san maganarsa ɗayan uku ce ko dai dalalatu mubalagha ya faɗi abin ya zugubuta abin saboda ya san za ku ɗauke shi iya gwargwadon yadda yake kawai abin da yake so ka fahimta na zugubutawar me ya faru hatta fara hata abinda yake so ku fahimta na na wannan zugugutawar shine a wato abin ya isa ya kai inda ya kai shi yasa ce inna azamal musulmi na jurman hakika wanda ya fi kowa girman laifi a cikin musulmai man sa'ala an shay'in lam yuharram a ruwayar muslim man sa'ala an shay'in lam yuharram ala nasi yawa musulun ya rawaice hadisin ta nafsin hanyar da bukari ya rawaice ta daga ibn shihab az-zuhri daga amir ibn sa'ad daga sa'ad ibn abi waqas inna a'zama al-muslimina fil muslimina ga akwai tsari a ruwayar musulmi akwai ƙari fil na amma ruwayar bukari babu wannan ƙarin man sa'ala an shay'in lam yuharram 'ala al-muslimina fa hurrima min ajlihi wanda ya yaje yaje yo tambaya akan abin da ba a haramta wa musulmai ba a sanadiyar tambayar ta sai aka haramta to anan eh, al ibn hajar allah ya kansa da rahama yake cewa alhadisu mahmulun ala ta'ziri mimma abinda za mu ɗau wannan hadisin kawai mu fassara shine tsoratarwa akan abubuwan da aka yi bayani a baya shine ka je ka tsokano wa mutane abin da ba a haramta ba domin idan ka je ka tsokano abin da ba a haramta ba Allah ya haramta shi saboda kai ka je ka janyo wa musulmai wani abu فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله saboda zaka je akwai inda ba ta so su yi abin kai kuma ka je ka janyo an riga an wajabta musu shi ومناسبة الحديث بالباب شيني يكره كسرة السؤال باء سن كي تتنبيع كما يدى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكتوى ما تركتوكم أبنى نبمك كتالي من شيء أهكا فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة آه، مسائلهم واختلاف واختلافهم على أنبيائهم قال الإمام رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن يزيد المقري عبد الله ابن يزيد ابن عبد الرحمن القرشي أبو عبد الرحمن العدوي المقري ya fi shahara da abu abdurrahman al-mukuri a ɗaya daga cikin manya-manyan malaman imam al-bukhari allah ya ji da rahama wanda an tabbaye haya Allah ya ji kansa da rahama game da shi ya masa kyakkyawar shaida haka zalika wasaqahu nasai wa zakarahu ibn hibban fi kitab as-siqat fa huwa thiqatun ya rasu shekara ta 120 qala haddathana sa'id shine ibnu abi ayyub miqlas abu yahya al-khuza'i mawlahum al shi ma fiƙa ne wasaƙahu ya haya wa ƙala ahmad anhu la ba a wa kula satul hukumi fihi annahu fiƙatun inda zahabi wa fiƙatun saft inda bin hajjar al'askalani tufi sanata mi'a alaihi rahmatullah ƙala haddasa na uƙail ibn khalid ibn aqil shi sunansa musaggar ne sunan kakansa kuma mukabbar ne uqail ibn khalid ibn aqil abu khalid al-qurashi al-amawi maulahu maulan sayyidina usman ibn affan ne Allah ya kare da a gare shi ya zauna a madina sannan ya kaura zuwa sham sannan ya dawo misra ya rasu a shekara ta 144 uqail ibn khalid ibn aqil Allah ya tsanta da rahama yana cikin al'a'immatu as-siqat yana cikin al'a'immatu as-siqat alaihi rahmatullah an ibn shihab shine muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullah ibn shihab ibn abdullah ibn al-harith ibn zuhra ibn kilab ibn murra ibn ka'b ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr القرشي الزهري أبو بكر المدني الحجازي رحمه الله تعالى جامع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda ya rasu shekara ta ɗari da ashirin da hudu ko da uku ko da biyar a bisa da malamai suka yi an amir ibn sa'ad ibn abi waqas uh, jikan uh, uh, ɗan sa'ad ibn abi waqas ne tabi'i ne sika kasirul hadith kamar yadda ibn sa'ad ya sifarta shi an abihi wa huwa sa'ad ibn abi waqqas wasu abi waqqas sunan abu waqqas din malik ibn uhayb ko ibn uhayb da ana fada uhayb ko uhayb ibn abd manaf ibn zuhra ibn kilab abu ishaq al-qurashi az-zuhri al-madani al-makki ta'ala ɗaya daga cikin al'asharatul asharatul mubashsharuna bil kuma ɗaya daga cikin as-sabiqun al kuma ɗaya daga cikin wanda suka yi wa manzala su sallama mubaya'a ta ta shajara aka yadda da su gabaki ɗaya ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alaali wa sallama wanda suka caɓa da abubuwa da yawa daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi harisul islam ne wato gwarzon musulunci a wanda shine farkon wanda ya fara zara ya harbi a musulunci don kara addinin musulunci wanda mazala sallallahu alaihi wasallama yana cewa harbi siyasa ne na duna nahrika na duna harika haka ya fafata a ranar uhudu allah ya kara yadda a gare shi kuma mustajabu da'awa ne idan yi addu'a Allah yana karɓa akwai shahararriyar istar da malamai sun rawaito ta a sa lokacin da yana gwamna a kufa aka samu wasu 'yan barandan siyasa suka kawo ƙarar sojin sayi na umar yana umar yasa aka kirawo shi ya aka sauke shi daga mukamin ya tura kuma a je a bincika a ji shin da gaske ne abin da ake faɗa na kuka da ake da sa aka bincika ba a samu wani ya kuka da shi ba sai a wani masallaci aka samu mutum ɗaya to wannan mutumin da aka je aka same shi shi ne fa sai ya ce e gaskiya inda magana ce ta gaskiya la ya adilu fil qadiyya wala ya hukumu bisawiyya wala ya wala yusalli baya adalci baya wato baya kamantawa kuma an zo rabo baya baya kamantawa kuma an zo hukunci baya adalci kuma ma bai iya sallah ba to yana faɗan wannan sai aka zo ga sayyidina Umar sayyidina Umar sai al'akari da wancan kyakkyawar shaida da aka yi masa bai dauki wannan mummunan shaida ba yace wallahi iya zaton mu da kai kenan sai sa'ad ya ce yawon ubangiji in dai mutumin nan har yi mun to Allah ka tsawaita shekarunsa a kuma makantar da shi sannan Allah ka gwada mai fitina yayi da gaba da gaba da fitina sai gashi nan Allah ya jarrabu mutumin ya huta shekara casa'in gashin jirarsa har ya sauko ya rufe masa ido kuma bini-bini sai a kamo shi a kasuwa yana bin yara mata ƙanana wanda ya ba da labarin ya ya ganshi an kamo shi a kasuwar kufa yana cewa shekhu maftun a sabatu wata sa'ad wannan cire shi da aka yi sai na umar bai daina kuma ci gaba da sa shi aiki ba tura shi nan a tura shi can a tura shi can a ah, sai da na umar ya tashi zai rasu lokacin da aka soke shi ya bar ya kafa kwamitin shura yanayi musu wasiya ya ce in asabar sa'adun fazar in Allah ya sa kuka yi ƙuri'a sa'ad bin abi waqas ya to ba matsala za ku iya shi domin ba mu cire shi saboda gazawa ko kuma rashin addini ba mana saboda shi sa matunda ma da dai an samu yan baran da ba sa son sa gwanda a hutar da shi taken sa dai shine awwalu marrama bi sahmin fi sabilillah kuma da aka je bude iraq shine akan gaba Allah ya kara yadda a gare shi yana da falaloli da yawa da yawa da yawa yana cikin waɗanda suka ma iso madina kafin mazala sama ya iso maza Allah da ya umarnin a fara fita to shi ya zo madina kafin kafin ma wato ainihin maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya iso yana cikin tsirarin da suka tsaya tare da manzo Allah sallama a ranar yakin Uhud mun taɓa yin tarjamar sa wadda la da'iya ila an nu'ida tarjamatan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى تجتمع إليهن إلى إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنه ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة, إلا الصلاة المكتوبة to sai imam al-bukhari ya kawo mana wannan hadisi wanda yake hadisi ne na zaid ibn sabit Allah ya kare yadda a gare shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito yayi sallah da ya fito yayi sallah sahabbai suka ji suka ji labarin ya fito yayi sallah to su ma sai suka fito dan su yi sallah irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi a sallah ta tahajjudi domin su masu samu irin ladan da ake samu saboda irin yadda suke da himma wajen ganin sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to zaid ibn sa'id yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam hujratan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sa an yi masa wani dan wuri a cikin masallacin sa da tabarma yayi kama da daki ba wai ɗaki a rufa ba ya ɗan dan dan cewaye masa wani waje aka shine ibn al-asir yake cewa a hawwata mawdi'an min al-masjid bi hasirin yasturuhu li yusalli fi haka yi alamar sitra ta inda zai salla a wurin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa salla rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi layaliya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah layaliya wa'yansu darare a wannan wurin ya fito ya yi sallarsa ta dare ya ƙara fitowa ya sallah ta dare ya ƙara fitowa ya sallah ta dare a shi tama ilaihi nasu to ana haka mutane da suka ji labari sai suka zo suka taru suna so su masu yi irin sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zala sai ya ja su a matsayin liman su kuma suka bi shi a matsayin mamu kuma faƙadu sautahu lailatan wata ran tun da an saba yau shekaran jiya an zo jiya an zo to yau ma kun ga za a dawo to ranar gaba ɗaya sai suka ji su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zannu annahu qad nam fi sirri to takila ko gajiya ta sa yau ba a fito ba ana bacci faja'ala ba'dhum yakanahnafu sai ɗaya daga cikinsu ya fara gyaran murya shi ne a tanahnu faja'ala ba'aduhum ya tanahnahu sai ɗaya daga cikinsu ya fara gyaran murya wai don maza Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ji ya fito a tanahnu shi ne gyaran murya wanda kuma ishara ce ta cewa kana so wanda kake yi wa ya ji ka ya fito ko kuma ya saurare ka to liyakhruja ilaihim dan mazala sa ya fito fa qala sai mazala sa ce ma zala allazi kuma zala bikum allazi ra'aytu min sani'ikum wato abinda na gani min sani'ikum ko arwa a wata ruwa ta sarakti khilafan li abi dar min sun'ikum wato har yanzu abin da da kuka yi bai gushe ba abin da na gani na abin da kuka yi bai gushe ba mai suka yi mazala ya fito sun fito ya ƙara fitowa sun fito mazala ce to wannan abin da na gani na aikinku na fito wannan da kuke yi ba ku gushe ba kuna fitowa hatta to an ba alaikum har sai na shi tsoron kar a wajabta muku yin sallah a wannan lokacin walau ba alaikum da kuma an kwajabta muku yin sallar a ce kowa sai ya tashi ya yi wannan sallar a wannan lokacin makwabtun bihi da ba za ku iya yi ba fasallu ayyuan nasu fi buyutikum ya ku mutane ku je ku yi sallolin ku na nafila a cikin gidajenku bayan na afdala salati almar'i fi baitihi illa illa salatul maktuba amma mafi falalar sallar da mutum zai yi ita ce wacce zai yi ta a gidansa in ba sallar farilla ba wani hadisin rawahu akhrajahu an-nasa'i a akhrajahu an-nasa'i wa wa ko kuma banda ibn majah imam al-bukhari ya rawaito shi sai kuma imam nasa'i sai al'imamu ahmad ibn hanbal alaihim jami'an rahmatullah ah, ya zo a cikin musnad al'ansar hadithu zaid ibn sabit anan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi ah, isnadin bukari kala haddasa na ishaq shine ishaq ibn mansur in ya faɗe shi yayi shiru to ishaq ibn mansur ne amma idan ishaq ibn rahuya ne sai sai haddasa na ishaq ibn rahawai ko ishaq ibn ibrahim ishaq ibn mansur ibn bahram ko ibn bahram al-kautsaj ishaq al ake ce masa ya fi shahara da al-kautsaj ne ma'amun abu ai abu yaqub Allah ya ji kansa da rama ya rasu shekara ta 251 قال حدثنا عفان وهو عفان ابن مسلم ابن عبد الله الصفار أبو عثمان الأنصاري مولاهم الباهلي البصري البغدادي عفان ابن مسلم أن يساقاني أكرمت ساقاني من يوع اختلف كلام العلماء فيه يحيى بن سعيد القطان الله يجزاه da rahama ya nakalto daga wato qala abu zakariya shine abu zakariya yake cewa kana yahya ibn sa'id idza abu affan ala shay'in thabata alayhi wa in kana khata'un ko وإذا خالفه عفان في حديث عن حماد رجع عنه يحيى لا يحدث به أصلا معنى أنا انتقاء حديثا عفان شيسا يحيى بن معين يكي سوى أصحاب الحديث خمسة ما لمن حديثي قداجي مالك وابن جريج wa والثوري wa وعفان kaga shi ya haya ya yadda da shi don haka shi sa da aka tambaye shi yace thiqatun saduk ya hada masa tsakanin wayannan alfafin guda biyu amma idan ka koma cikin hukuncin da ibnu hajar Allah ya ji da rahama ya yi masa da kuma imamu zahabi wanda su suke takaita abinda malamai suka faɗa na hukunce-hukunce akan manya-manyan wayannan malaman wanda idan suka karanto suka karanto suka haɗo maganganun malamai akan su wa'annan akan akan malaman to sai su tattare sai su ture sai su bashi hukunci takaitacce a cikin kalma ɗaya a ko kuma kalma biyu wacce za a iya fahimta ko kuma a fitar da hukunci a akan Eh, ibnu hajar allah ya tsansa rama da ya tattar duk maganganun malaman sai ce sikatun ne sabt sikatun sabt shi kuma imamu zahabi ya ce kana sabtar fi a kamil jarsi wata alim to shi affan ɗin nan ibnu musulun <clears throat> imam ahmad ya yabe shi sosai kamar yadda zuwa cikin tazibu at-tahzib a cikin tazibul kamal wata rana shi abinda isa imam ahmad yake yabansa saboda rawar da ya taka a lokacin fitinar khalqul qur'an aka zo ma'amun khalifa ma'amun al abbasi dan gidan harun rashid da ya fitini da wannan mummunar bakar ƙidar ta cewa ƙur'ani halittarsa aka yi a madadin cewa zancen Allah ne wani aka ce halittarsa aka kuma yana nan a zancen Allah zance ba sifa ba ce shi kuma Allah babu abin da yake sabo a cikin sunayensa da sifofinsa ubangiji na wata'ala wanzajje ne dawwamanne kuma komai nasa ba wai ba za a taɓa cewa sai da kaza ya faru sannan Allah ya zama kaza dama can kana wala ya za don haka shi ubangiji sifatu kadima ma'amun sai aka zo masa da wannan falsafar wanda kuma asali kafirci ne a danganta hudusi ga ɗaya daga cikin sifofin Allah to su sai suka tafi akan wannan bakar aqidar ta cewa qur'ani halittarsa ta kuma daga nan aka farlanta aqidar a gwamnatance aka ce kowa sai ya bi ta ƙarshe tun ana kama wa'anda suka kibi har ta kai ba ana kashewa ko ka yadda ko a kashe ta imam ahmad a nan allah ya ɗaukaka shi ya yarda ya amince ya sha ɗauri ya sha duka ƙarshe ma har an sa ranar da za a kashe shi an tafi da shi can darul khilafa an kai shi inda ma'amun ya yi rantsuwa idan dai ya gamu da imam ahmad sai ya ta shi gaba-gaba imam ahmad a tsakar dare yana cikin ɗauri ya tashi ya roƙi allah ubangiji ka san abin da ya faɗa allah karka haɗa fuskata da fuskarsa gari na wayewa aka ji labarin ya mutu ƙarshe dai an daɗe a cikin wannan mihinar to shi ba wani malami da aka daga kafa ƙarshe malamai wasu sun dinga yin tauriya da wani ya nuna ƙur'ani amma ba da ƙur'ani ke ba da hannunsa yake ce haza makhluk yana rufin wannan hannun ai sa'ad. wasu kuma suka karɓa suka haƙura saboda illa man ukuriha wa qalbu mutma'innin bil iman imam ahmad ya tsaya ya ce. to shi affan ibn muslim Allah ya ji da rahama a lokacin malamin gwamnati ne babba to halifa ba zai iya a gabansa a jarraba affan ba saboda yana da matsayi a wajensa sai ya aika masa kamar a tura chief of staff ya je ya masa jarabawa ya kira affan ibn muslim ya ce masa to allah shiga fatta malam an ce in maka jarabawa me za ka ce game da ƙura'ani halittarsa aka yi ita a billahi wai kana nufin alif lam min zalikal kitabu la rayba fi in ce da su akai kana nufin kaza in ce halitta su akai ya ce to ba zancan Allah ne ya faɗi aƙida ta suna sai ya ce to Allah ya tabara an fa ban umarni an ce idan ka iyadda in yanke maka albashin ka shi kadai ma aka yi haka yace ku yanke min albashin arziki na a hannun Allah yake aka yanke masa dama ana bashi 500 duk wata kuma yanzu a ce miliyan hamsin duk wata ya ka yanke masa albashi sai ya koma to da ya koma sai kuma jarabawa ta sauko masa ta talauci sai da ya kai hatta iyalansa sun guje shi saboda rashi shi can kuma an yanke albashin amma saboda ya tsira da imaninsa ya ce arziki na a hannun Allah yake sai da aka gama jarraba shi ya gama shan wahala kawai nan yana zaune ce ga wani nan wani mahari ya zo a doki yana zuwa ya ije masa dubu daya ya ce kuma duwata zan dinga kama shi bai tambaye shi daga ina ba wa ya baka shi dai kawai ya ga an kawo masa inna ya zuku manya shau to amma an taɓa samunsa da wani kuskure kuskuren da aka samu a wajensa shine wato wata rana wani almajiri ya je wurinsa sai tarar baya da ya tarar baya nan sai ya tambaya sai aka gwada mai inda ya je sai ya tabinsa har sai da ije sai gashi ya je makabarta yana zuwa makabarta sai ya sami afan ibn muslim ya durkusa a gaban wani kabari yana karatu aiko sai ya finciko shi ya ce kai mamakin ka kana malami amma kana wannan tsirkaniya wannan bid'a ya ce wallahi yau ce muna yi ne saboda gurata ya ce tur da abin da ka aikata albajirar nan bai zami ko ina wasu wajen imam ahmad sai ce ya imam kaji kaji abin da na gani imam ahmad ya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce Allah ya sa dai ba wanda ya sani a cikin mutane ya ce ba wanda ya sani ce to ka kame bakinka saboda idan ka faɗa darajarsa za ta zube a idan mutane to amma abinda imam ahmad yake duba wancan matsayin nasa da darajar tasa da waccan rawar da ya taka yanzu wannan bid'a ce ya kamata a yaƙe shi to amma fa in aka yaƙe shi duk alherin da yake ɗaukowa an daina karba shi yasa da wannan muke gaya wa masu zagin malaman sunna akan cewa ala risilikum ba wani ɗan adam da ba shi da kuskure in dai ba annabi ba ne sai dai ana samun waɗanda kuskurensu ya yi ƙaranci shi kuma kuskure ana yin sa a aƙida ana yin sa a ibada ana yin sa a suluki ana yin sa a aiki ana yin sa a magana akan yi shi saboda jahilci da rashin fahimtar abu ko rashin sani akan yi shi saboda kuskuren fahimta mutum ya fahimci abu ba daidai bai zaci shi ne daidai kuma ya kafe akan haka akan yi shi saboda son zuciya to da yawa daga cikin malaman da ake zagi mafi yawancinsu idan ya tabbata kuskure ne abin da suka yi aka zage su saboda shi in ya tabbata to sai ka ga watakila ba kuskure ne da suke kiran mutane zuwa gare shi ba kuskure ne da yake a fi haddi yi. ya sa'uka ya ishe ka da za ka samu malaman ka zauna da su ku tattauna ka wayar da kansu akan wannan kuskuren la'alla idan na aƙida ne su gyara ai ba wai don kayi kuskure a kila shi kenan kawo makatacce ba da wuya ka samu malamin da ba shi da zalla ta a babin aƙida a ga malaman nan namu ga nan manya-manya malamai wani malami muke takama da shi a cikin malaman ahal sunna cikin wanda suka yi wa sunna hidima a ƙarni na ƙarshe shekul islam ibn taimiyya amma an tuhume shi da da wa'yansu ra'ayyuka kila ya saba fahimtar wasu daga cikin malaman na sunna amma shi ne bid'antar da su wasu su bid'antar da shi ba amma dai bayanin kuskure wannan kuma ba laifi ba ne ka bayyanar da cewa ra'ayi kaza kuskure ne ko da wani ya tafi a kansa kuwa kama sunan malamin ma baka da bukatar dole sai ka kama sunansa to yawanci kuma amma kusakuran da ake cewa wane yayi wane yayi in ka duba mafi yawanci matsala ce da za ta iya ɗaukar sama da fuska ɗaya matsala ce ta tattaunawa biyu huci ka ce ra'ayi mafi rinjaye shi ne ra'ayin da muka tafi a kansa kawai misali yanzu matsalar da suke yayin a kanta ko baka taɓa yin komai ba a ƙalla in baka fito ka taya su zagin malamai ba to sai su zarci zarge ka kai ma kana kan wannan ra'ayin Shi ne matsalar cin gyara ko nasiha ga shugabanni a zahiri wannan matsala kai ka ce ita ce kadai matsalar da take raba tsakanin musulmi da kafiri wanda ba ta huce fa matsala ce min masa kai ba ma ta cikin almasail almasiriya matsalar yi wa shugaba gyara amma misali zagin shugaba zagin shugaba wannan ai ba ma ilimi bane siyasa ko ba haka bane ba ga sunan yan siyasan suna fitowa su zagi shugabannin ba a cikin rediyo da komai ba ba ka taɓa jin wani ya yi musu magana ba sai malami ne kira zuwa ga addinin Allah wanda shi ba ma halatta zagin shugaban ne ba za ka da yawa daga cikin malamanmu da ake tabawa ba wanda za ka taba jin ko so ɗaya ya zagi shugaba wai ya hau mimbari ya zagi shukai yawancin su ma nasihar ma ba sa yi wa shugabanni akan mimbar sai dai in ta ƙure a babi na sauke nauyi idan yakin zance ya taho a kan yadda ake banna da yadda za a gyara ta in akwai wani bangare da ya shafi shugabanni su haɗe tsakanin mabiyan da shugabannin to wannan sai zama shine akalla shi in baka amince da tafarkin baka ce kuskure ne amma wannan ba zai halatta kuma ka ce wa malam wana mabarnaci wana batacce wana karkatacce irin kalamai masu zafi din nan yanzu kun ga al ahmad ya hana a faɗi kuskuren affan ibn muslim saboda maslahar addini don in ka soke shi to kuma za ka ba da wata ƙofa mutumin nan ya tsaya wa sunna a lokacin da ake buƙatar masu tsaya mata karfa masa asiri kame bakinka da wannan ɗin shi zai cutar ba zai cutar da ya ba inda ya rawaito ne cewa ana yin haka to sai a taɓa shi a ce wannan ba daidai ba ne kun ga hikima ko su kuma yan bid'a suna zagin Affan ibn Muslim eh, saboda yana cikin ya musu laifuffuka da yawa daga ciki akwai hadisin hadisin inna abi wa abaka finna inna abi wa abaka finna wannan hadisin da za ka ga ana ta cece ku ce akan sa hadisin da Imam musulun ya rawaito shi hadisi na 200 da uku hadisin Anas ibn Malik kasan Imam Muslim ya rawaito shi ta hanyar Abubakar ibn Abi Shayba qala haddathana Affan qala haddathana Hammad ibn Salama an Sabit an Anas to dan kokarin dirkusar da wannan hadisin to ya zama wajibi ne dole da hanyar da ya kamata abu wajen <laughs> cewa hadisin bai inganta ba ke an bi to kaga afal ibn muslim yana cikin wannan itinadin afal ibn muslim Allah ya ji kansa da rahama ya rasu a shekara ta 220 shekara ta 220 قال حدثنا وحيب ابن خالد كنان ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري الكراديسي ya rasu shekara ta 165 wa huwa thiqa قال حدثنا موسى بن عقبة ابن أبي عياش القرشي الأسدي المطرفي أبو محمد المدني مولى آل زبير بن العوام وندا يا شهر دا تاريخي دا مغازي دا ثوران موسى ابن عقبة الله يجيك أنسى درهما وندا musa bin uquba thiqa ne sai dai ba shi da hadisai da yawa kamar yadda ibn sa'ad ya faɗa ya rasu shekara ta 141 ala sami'tu aban nadar shine salid ibn abi umayya al-qurashi at-taymi abu an-nadar maula bani taym ya rasu shekara ta 133 ko kuma 100 tara shi ma kuma siƙa ne insha Allah عن بسر ابن سعيد المدني العادل ɗaya daga cikin manya-manyan masu ibada na garin madina shi ma siƙa ne yana cikin tabi'ai an busur ibn sa'id an zaid ibn sabit ابن الضحاك ابن زيد zaid abu sa'id al-ansari al رسول al-madani الله عليه sallallahu alaihi wa ده sallam ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu matasa a wannan lokacin an kashe mahaifinsa Sabit ibn Dhahhak a yawm Bu'ath kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sallama manzo Allah sallama ya zo shekarun Zaidu goma sha ɗaya sannan manzo Allah sallama ya zo Madina sallama manzo Allah sallama ko da manzo Allah sallama ya rasu shekarun Zaidu ashirin da ɗaya haka zuwa ashirin da biyu yana cikin waɗanda suka iya rubutu har hamza Allah sallama ya taɓa tura shi ya je ya koyo masa yaren Siryaniyanci kuma shine ya zama babban sakatare na hada alkur'ani a lokacin sayyidina abubakar da kuma lokacin sayyidina usman allah ya kara yadda a gare shi ya rasu a halifancin mu'awiya ta bin abi sufyan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أسامة عن بريد ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال وقال وقال سلوني فقام رجل يا فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما بوجهه ما بوجه رسول الله صلى الله من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل wannan hadisi ne da imam al-bukhari ya kawo shi ma hadisi ne da yake nuni akan haramci da kuma karhancin yin yawan tambaya tambaya ta ba gaira ba dalili wadda ba za ta amfanar da mutum ba wanda gashi a sanadiyar tambayar har an samun zan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fushi abinda yasa ya fushi saboda tsoron kada a je garin haka ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da wani hukunci da zai zama shaqun alal muslimin قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يوسف ابن موسى yusuf ابن musa ابن rashid abu yaqub al الكوفي al-kufi ar ah, daga cikin malaman imamul bukhari wanda yake saduqun ne imamul bukhari ya rawaito hadisinsa a nan saboda yana da karina da ta sa imam al-bukhari ɗin, Allah ya kansa da rahama ya kawo hadisinsa duk da cewa sharaɗin bukhari ba zai fitar da hadisin mutum ba sai in ya zama siɗa to amma akwai hadisan turarun mutane waɗanda matsayinsu bai kai haka ba mun ɗan yi bayanai a baya to ƙala haddasa na abu usama shine hamad ibnu أسامة ابن زيد القرشي أبو أسامة الكوفي مولى بني هاشم ثقاني يارتي كرات ريفيو دقايا عن يزيد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى عن أبي بردة شيكم أبو بردة قيل تيوى قيل اسمه الحارث وقيل عامر waƙila ismuhu kunyatuhu abu burda ɗan gidan abu al'ashari ta tabi'i ne ya rasu shekara ta ɗari da uku ko da ko da bakwai an musa al'ashari shi shine abdullahi bin qais ibn sulaim abu musa al'ashari at sahib rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lahu manaqib jamma توفي سنة 42 وقيل أربعا وقيل سنة 44 على كل هل دي يا رسول وكتب معاوية ابن أبي سفيان الله يقارن دا أقريش قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها وترانا أن كي ومزال سما تنبيوي دبيسو أكي تيمس ونن تنبيوين با falamma aktaru alaihi almas'ala da suka matsa masa da tambaya tambaya ghadiba sai manzo Allah sama ya fushi to wannan fushin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alama ce ta cewa an tabo Allah kenan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin fushi haka kawai dan an bata masa sai dai in bata masa zai taba janibin ubangiji wannan a rayuwarsa kenan ba zai shi ba amma yanzu da abin da zaka ya bata a nan sa ko da da ransa shi ba zai shi ba to Allah zai shi da wannan abu to wannan cikin tambayoyin da suka yi manzala sa wani yana tashi ya ce ya rasulullahi ni taguwa ta ta ta ina take yanzu wayansu sun zo sun tambaye shi to ya rasulullahi a bahira wasu tambaye shi sa'iba wasu tambaye shi wasila wasu tambaye shi ham wani ya zo ya tambaye maza Allah sama to hajji duk shekara za aka yi ta yi wa maza Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji a cikin tambayoyin akwai zakalkalewa akwai tambayar abin da zai iya zume musu damuwa sai sai ya nuna musu jin rashin jin daɗin sa wa ce saluni ku tambayi abin da kuke so a a wata ruwayar sai ya hau kan mimbari ya ce latin Aluni an shay'in illa bayyantuhu lakum ba abin da za ku tambaye ni sai na gaya mu duk abin da za ku tambaye ni ku tambaye ni kakku zaci wai fushi na wai don ba zan iya amsa muku ba ne duk abin da kake so ka tambaya na zama Allah zai sanar da shi kuma zai gaya maka to wannan akwai wasu ruwayoyin da suke nuna cewa ba duka a rana ɗaya aka yi ba domin akwai ruwa da suke ce da za ta yau min hatta sa'id al-mimbar irin ya tuttuno tambayoyin da aka yi masa ne sai ya zo ya hau mimbari sai ya faɗi wannan ya ce to to saluni ku tambaye ni duk abin da kuke so fa qama rajulun sai wani mutum ya tashi fa qala ya rasulullahi sai ce ya manzo Allah sama man abi waye babana ya rasulullahi man abi waye babana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce masa abuka huzafa to wannan bawan Allah abinda isa ya tambaya ka saboda ya kasance idan sun yi gaddama ko fada da wasu sai a dinga danganta shi da wani wanda ba babansa ba to haka shi yasa sai yake yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya zo a wata riwayar kana idza laha du'iya ila ghairi abihi to an ce kuma sunansa sa'ad shi mai tambayar sunansa sa'ad duk da cewa ibnu hajar Allah ya kansa da rama ya dan yi magana mai kyau anan yake cewa wa zukirat ismu sa'ili wa zakartu ismu sa'il thani wa annahu sa'ad a yake cewa wa fi riwayati qatadata sababu su'alihi qala fa qama rajulun kana idza laha ay khasama yuya ila ghayri abihi wa dhakartu ismu ism as-sa'il ath-thani wa annahu sa'ad naqaltuhu min tarjamati suhayl bin abi salih min tabhid ibn abd al-bar wa zada fi riwayati az-zuhri al-atiya ba'da hadithayn fa qama ilayhi rajulun fa qala ayna mudkhali kum ayna madkhali ya rasul allah qala an na'am قال ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من الطرق yace nayi ta kokari in nemo sunan wannan mutumin mai tambaya na farkon gaskiya ban samu ba amma nabiyin shine sunansa sa'ad to sai nabiyin ya tambaya ya ce ya rasulullahi ni kuma waye babana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babanka shine Salim Maula Shaiba. to dama sunansa Sa'ad ibn Salim Mara ra'a umaru ma bi wajhihi ma bi wajhi raktasa min al-ghadabi lokacin da sai na umar ya ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusata da yasa kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusata saboda wato zakalkalewa ta yawa a waɗannan tambayoyin to a lokacin nan ne sai na umar hankalinsa ya tayi saboda yana tsoron kar kuma aji. Allah yana fushi da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce inna natubu ila Allah azza wa jal haƙiƙa muna tuba zuwa ga Allah mai mabuwayi wanda yake mai girma to da yake nufi ya yi raja'i zuwa ga ubangiji ya ko kaskantar da kai zuwa ga ubangiji domin kada Allah ya fushi da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a je wata ukubar ta sauka sakamakon wannan abin da wayannan mutanen suka aikata a cikin wani hadisi akwai nuni karara akan cewa babu kyau a ta yawan tambayoyi da zakalkalewa akan abin da ba zai dawo da mutum fa'ida ba tun ɗazu ana nuna mun cewa lokaci ya yi za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala wa a ajma'in wa alaikum wa rahmatullahi wa